Alhamdulillah barkanmu da safiya da fatan mun tashi lafiya yau muna 19 ga watan Bemba 2024 so ci gaba da anishin uh, Mimi Token Show da muke yau insha Allah za mu je musu yi modem a yanzu 0.57 ko 0.57 za mu iya investin a kai and then tun jiya ne maku bayanin za a iya wanda bai sai black man da ya ba mu kuɗi ba ya yi retracement sosai to 50 minus 50% to yanzu haka bai fi ainihin plus ma yake yanzu wanda ya siya daga jiya zuwa yau daga jiya da daddare daga jiya karfe 8 na safe zuwa na yanzu congratulation 3 to 5x so lokacin da ya minus kaza lokacin ita wannan ma 170 ke nuna amma ga ta yanzu 183 almost muna da riba wajen dala 80 da wani abu to yanzu mu je mu siya pops na gaya muku su wanda bai siya ba sai je siya ok so in fact dai ina da signal da ya kamata A mu taɓa wallet taba saboda jiya ba mu taɓa wallet yadda ya kamata ba before ka fara tafiya a wannan mimi talking show namu a youtube tiktok etc da sauransu ka rike da formula mu everything's calm on last btc komai zai iya tafiya zero amma zai tafi zai bar mai btc so idan karke wannan insha Allah by the grace of God za ka yi winning za ka yi earning a gaban idan kuma ka saka wannan kudin muka fara monitor wannan kudin tun daga dala 110 ko in ce 30 da so yanzu haka mun yi withdraw din abin da ya kai 450 something dollars kuma muna da mai 1301 a yanzu kenan dollars profit 1300 and wani abu ko iya su aka ce su ne profit namu idan muka yi compare da currency din kasarmu muka yi muka yi calculation akalla ba a kasar ba before ta ɗaya da kwana goma duka da ya ce kwana hamsin ma da a a kwana hamsin na san bai kwana hamsin ba za mu gani sau yi muku abin da zai yi ne ba na nuna muku abin da ba zai yi ba muka ce 1735 times

to riban mu da muke da wanda muka san mun cira yanzu 2 million 520 a wata biyu let's say mu ce wata biyu ma kawai wanda sana'a ka je ka buga da dubu ɗari da tamanin da wani abu ta baka ta baka 2 million 520 sai crypto bros before ka je kai commenting no matter how kai following abin da muke a gurin nan muna yin abin da kai zai ɗauka muna ce muku dama daga lokacin da aka ce an shiga buron za mu kirkiri mimi talking show kuma dama before a shiga wani na muku bayanin cewar wannan wannan abin da za mu shiga yanzu wannan buron da muke shiga ciki in fact in kana bibiyar wannan show din ka tabbatar da cewar ka iya abin so a lot of people suna tambaya na ba sanya za su yi amfani da wannan wale ko kuma wannan wani wale ne number one wannan wale shi ake kira da solfair eh solfair wannan wani ita ce sulfur so to idan za ka yi trading da ita first abin da za ka yi abin da za ka fara siyowa solana before mu shiga a ce yau solana ya kai dala 242 eh, in za ka yi withdraw fee dinta bai wuce 0.0 rabin rabin dala amma a yau fa ya kai duk transaction za ka yi a wannan dala saboda mai dama sun ce za su karbi 0.00 kaza na kaza to a dama mai lokacin da yake haka ba shi hakan ba kuɗi bane amma yanzu yake ya tashi kaga dole zai zama kuɗi so don haka tsammanin gaskiya ya biya ta ya za kana saka dala 200 misali ana samun 1000 kaza dan an jama wa dala ɗaya ka ce fi yayyawa ta yaya ake ana siyan wayannan project abin da ake kunga yanzu na da ragowar dala biyu na wannan shine zai hosting dina idan project dina tashi mana za a ɗauki filin a cikin canja shi zuwa wannan zuwa USDT ko canja zuwa USDT ko kuma na canja mun zuwa USDT ko kuma na canja shi zuwa zuwa zuwa wani abu ne na daban haka ko in canja shi zuwa UST ko in canja shi zuwa Solana in ba na Solana Solana zan canja saboda in ba ka da Solana anan ba za ka iya trading ba in ba ka da Solana ba za ka iya trading lasi na turo dala hamsin to shi in ware dala biyar haka na gas fee ko kuma dala goma so in za ka sai project misali na gaya ba project nan za ka zo ka taba nan swap sama zai zama Solana ka saboda ana yawan tambaya ake ana siya ko sama zai zama me sama misali na solana mu yake amma ga ina solana za mu ga bari mu kowa wannan shine solana ko sama ya zama solana bari mu je swap idan solana idan muka je muka samu inda zamu sai solana ko sama solana right to kasa kuma in country address na bada sai ka sa let's say na ce a jiya sai black ma misali ya ce black ka kula da kyau fa saboda akwai akwai scam project za ka je ka samu inda ba irin wannan ga nan black man muna da 1 million 1 million 200 yana equivalent to 250 256 USD sai ka taba shi misali in ka taba wannan black man kawai sai ka taba ka siya ka gana taba misali na sa black ko black oh, musa capital black bai da kyau blog sai ka da sunan project naka da kyau wannan bin yake zai fita to haka wannan bai fita da suke so ba da za mu kuma na rubuta blog din na gan shi ya fita da na fara rubuta blog din ya ga ya fita da kaɗan daga cikin sharin wannan abin nan kenan software idan baka san project ba baka da kwantar adireshinsu za zaka je ka sai shiri kun ga gashi ta bani wani black kaza wala kaza amma wannan project din shi yake so in sai ka taba shi haka sai ka yi misali na dala goma ne da sai ka 0.0 kaza zero sai ka sai kaza misali to kai haka zai baka damar swapping a nan gurin kawai sai ka taba ka yi swapping kana yin swapping fakat magana ta kare in kuma contract aka ba aka ana ina ba contract address kawai nan zaka zo ka zuba wannan contract address din kana zuba contract address din a nan gurin zai fito project din zai afiya let's say zai uh, shiga team din makaranta magani ana jin na ba da ba da project wanda suke mun sa counter address kun ga kamar wannan na ba da counter address copy sai mu je mu koma nan ko so gashi sai ka zuba counter address din a gurin hako in ka zuba counter address insha Allah yanzu yana sace ne zai nema na project din kuma gashi ya fito sai ka taba so ya taba ka gani 0.001 mu sa amma kwa 116 shikenan kawai ka taba swap so bros before ka fara dole ne wannan abun no mata ka gane kana da ilimi akan saboda anything can happen saboda mutane ba su fahimci menene crypto ba suna iya zuwa su je su yi karatu domin su zama dakta suna iya zuwa su je su yi karatu domin su zama injiniya suna iya zuwa su yi karatu domin su zama mai folis ko dan sanda ko soja ko sorry soja ko dan sanda suna iya zuwa su yi karatu ga ga amma ba za su iya karatu akan crypto ba kawai kaga dan uwanka ya samu kuɗi ka zo ka sa kuɗi so if you ready muna da mai mentorship yanzu musamman ma mentorship namu zai zama kala biyu zai zama akwai online duk da dai ma da online an zama inganta online din da ya wuce duk inda mutane suke tsammani ya wuce duk inda mutane suke tsammani muna da physical in kaga za ka yi ka duba bio dina akwai profile dina amma za ka yi physical yanzu haka nan da jiwo ko gobe za mu saba za mu tafi batch 6 shi kuma insha Allah karshen wata app din da muke aiki ko kuma ce muku bashi trading hub web app da za ka je kai karatu ka sai kusa kusa kai komai zai fara aiki ko kuma ce zai ci gaba da aiki insha Allah in the next how many days nan da 28 so yanzu me ya kamata mu yi yanzu shine idan mutum kuma yana buƙatar capital akwai proper account sai dm dina saboda ce ya zo saboda proper account zan masa magana yau da mun riga mun gama abin da za mu yau bara mu gani ko kuma zuwa yamma ba mai updating din mutane ba trading hub sign out